السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau sha tara ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha biyar ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da goma sha da ashirin a wannan daura da ake gabatarwa ta waɗannan littafai ko manzumai guda biyu kamar yadda muka saba wannan ya zama ne yini na hudu kenan ko da biyar afwan eh, kuma majalisi na biyar ce kamar yadda muka saba muna farawa da al-manzuma في ألقاب الحديث وفي صفات الحديث مع الإمام ابن فرح الإشبيلي عليه رحمة الله زام تاش بيتي نشاد يرق وندكم دا إذن الله منا فاتن في زي كامنا مكيك الشن ونن منظومة من بيت تاشا قال الناظم رحمة الله عليه غريب يقاسي البعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحول فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل أوري بسعدى والرباب وزينبا وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل فخذ أولا من آخر ثم أولا من الجس منه فهو فيه مكمل أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصلابة مشعل الإمام ابن فرح رحمة الله عليه يشق بدت شيوا غريب يقاتل بعدا عنكم يشي أي أنا غريب نينا زمباقو أجري yuqasi al-bu'd anka ko anku wanda yake ɗanɗana raɗaɗi na al-bu'd na nisa daga barinka ya kai masoyina wa ma lahu mutahawwalun kuma bai da damar da zai iya juyawa wa haqqika wa haqqika na rantsi da Allah madaukakin sarki ba yi da majuya ba zai iya juya ba kan darin ƙila daga gidan ƙauracewa ko gidan gushin da masoyi yake yi da shi a nan al'imam ibn rahmatullahi alai ya siffanta kansa da wani mutum wanda tun da masoyin nasa ya ƙi jaye ya ba shi soyayyarta saboda haka sai ya dawo ya zama kamar wani baƙo a gari an ce baridi shine mutumin da ya sauka a gari bai san kowa ba kuma ba da dangi shine gari hmm. garibi kenan to shine sai yake cewa gharibun yuqasi al-bu'd anka wa ma lahu wa haqiqa lafazin wa haqiqa shi ma irin lafazin wa um wa la'amruk wa haqqiq akwai malaman da suke ganin rantsuwa ce akwai kuma wanda suke ganin kawai tawkidil kalam karfafa magana ce to nan mun samu musalahi kwara ɗaya shine al kafin nan al-qila lafazin al-qila shine kauracewa ko kuma hushi da mutum kai hushi da mutum ka kaurace masa wato al-qila dai al ka kaurace masa ko ma wadda aka rabbuka wa ma kala, ai wa ma ka ma wadda aka rabbuka ubangijin ta bai tunkuɗa soyayyar da yake maka ba wa ma kala sannan kuma bai yanke ya kaurace maka ba ubangijin ka yana nan tare da kai kakka damuya ma'aikin Allah mutahawwal lafazi ne na masdari ne ma'anarsa shine tahwi mutahawwal wala tanya an haifihi mutahawwala in ja al-fazaji ko khalilai عوجا bi ko to a can sai yake cewa me wala taniya an haifihi mutahawwala mutahawwala to gari yanzu mustalahin mu kwara ɗaya ne shine gari al-gharib هو الحديث الذي رواه راو واحد حديث da mutum ɗaya ya ruwaito shi hacan shine ake ce masa gharib al-gharib ma tafarrada bihi rawin wahid hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito shi shi ake ce mishi garibu wa qul garibun ma rawa rawin faqat garib hadisin da mutum ɗaya kawai ya ruwaito shi shi ce al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya bude littafinsa da hadisi garibi hadisin إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar shi kadai ya ruwaito hadisi wani abun ban mamaki wa kad kana Umar yaquluhu ala al-minbar minbari sayyidina Umar yake hawa ya faɗi hadisi amma kuma sahabi ɗaya ya ruwaito tabi ɗaya ruwaya a wajensa shi ma tabi'in shi ɗaya riwaya a wajen shi ma tabi'u tabi ɗaya kawai ruwaya a wajensa <laughs> هذا حديثي غريبي غريبي يا كتجدابي أطيع الغريب المطلق أطيع الغريب النسبي الغريب المطلق شين يكون وانا مثالة يا زماعة شيء من رواية ايك ويقوي توشي على طبقة انفع طبقة الصحابة طبقة التابعين طبقة أتباع التابعين باين تقوم في سنة في حديث يبوئي بوئي الغريب المطلق ما تفرد به غاو واحد من رواية فاغاتي رواية شيء كبير ويتوش أما الغريب النسبي شيء كما شيني حديث دا يكسن شيء في أشي ما تفرد ما رواه في مدرسة فلان إلا فلان أما كان توانا شيء كبير ويتوش kamar misali a ce makarantar Sufyan ibn Uyayna ko makarantar al-Imam Malik ko makarantar al-Imam As-Sawri ko makarantar al-Imam Al-Auza'i ko makamantar ruwatu da ake da su sai a ce a makarantarsa ɗalibi dai kawai ya ruwaito amma idan ka tafi wata makarantar kuma za ka samu wani ya ruwaya daga wajensa daga wata makaranta to wannan algaribun nisbi ko kuma ya kasance a ce ne كان قري كذا كويس كويس حديثه ما روى هذا الحديث إلا أهل مكة كان مكة كويس حديثا حديثه وما رواه إلا أهل صنعاء كان صنعاء اليمن كويس حديثا حديثه وما رواه إلا أهل خراسان حديث خراساني sun ɗaya mutanen kuratun kawai suka goito in ka tafi garin da ba nan ba to ba ba ba ba hadisin ba to shi na ke ce masa ne al-gharibun nisbiyyu to shine shi ne yake ba mu cikon aziz da mashhur sai ya zama sun zama uku sune malamai suke ci musu hadithul ahadi kishiyarsu shine hadithun mutawatir asalin bincike akan tawaturi da ahad ba binciken ilimin hadisi bane malaman usulun fiqh ne kuma malaman usulul fiqh ma daga cikin su ahlul kalam su suka waito shi su kai su suka samar da wannan fannin fannin na bincike a kan hadisi mutawatiri da hadisi ahadi wanda kuma ya yi tasiri sosai a abin da ya shafi hatta aqida an samu wasu daga cikin hawa da suka ɗauka cewa da hadisin da bai kai matsayin aziz ba ko kuma duka ma ko a in dai ahad ne to la yubna hukmun aqdiyun alayhi aw bihi da hadisin da ba mutawatiri ba su a wajensu to ba za a kafa hukuncin aqida da shi ba amma da yawa daga cikin mu'tazila suna da wannan aqida suna da wannan tunanin cewa hadisi idan ba ya zo mutawatiri ba yufidu al-ilm to ba za a kafa hujja da shi ba abin da ya shafi aqida to wannan tunani ne nasu mara kyau amma daga baya sai malaman hadisi kuma sai suka shigar da shi shi yasa a littafan magabata da suka rubutu akan musawul hadith ba za ka ga bincike akan mutawatiri da ahad ba malamai na farko farko da suke bincike suka rubutu akan suke bincike suka rubutu akan musawul hadith to ba za ka ga bincike akan al-ahad da al-mutawatir a cikin littafan su ba cikin littafan malamai wanda suka zo daga baya bayan su to shine dai a takeice musalahin mu na da muka sama a cikin wannan baiti shine gharib sai ya siffanta kansa da shine gharib wata fa'ida da ya kamata mu faɗa malamai suna bambanta tsakanin waɗannan uku akwai al-gharibu akwai al-dhaifu akwai ibnu shabi al-gharib man nazala baladan la ya'lamu ahadan fihi ko lam yaqsid bihi ahadan baya nufin wani da ya zo garin to gari bi ke gari bi. amma abai ne nazalar balada nazala baladan amma me wa arafa wa arafa ya san waye zai dauki nauyin shi to sunan shi zaifun ke kenan shi kuma ibnu sabi shi kuma shine wanda a hanyar ma yake bai ma riga ya sauka gari ba bai ma sauka gari ba to a taƙaice dai shine wannan baiti na gaba sai ce فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل فرفقا بمقطوع don Allah ka tausasa ma wanda aka yanke shi aka yanke masa alwasa'il hanyoyin hanyoyin sadarwarsa gabaki ɗaya sun yanke malahu ilayka sabilun la wala anka ma'dilu malahu ilayka sabilun wanda bai da wata hanyar zuwa gare ka ya kai masoyi la wala anka ma'dilu kuma ba yi da makarkata wajen ka yake so ya zo amma kuma ba yi da hanyar da zai zo wajen ka yana son ka amma kai ka ki bashi soyayya kuma ba zai iya canza wannan soyayyar da yake maka ba haka ibnu farh ya siffanta kansa anan sau da kai ce ka tausaya mu rifkan manzon sulama ya ce ma an jasha ya ce rifkan bil kawari rifqan bil qawarir ya anjasha anjasha wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne maulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sama ya yanta shi to ya iya murya yana da murya murya shi irin ta mata ce so duka yana yin abinda da ci ce mishi alhuda'u alhuda waƙe da ake yi maraƙuma ko matafiya in ana yi baza su gaji ba an ce idan an jasha yana yana yin huda'u to raƙuma har mutuwa suke saboda ba za su gaji ba tafiya kawai za a yi sai dai a ji raƙumi rigijif ya faɗi ya mutu saboda daɗin waƙa an jasha to ana tafiya an jasha yana ziga raƙuma suna gudu sai manzo Allah sama yazo ce akwai mata fa sai su abdul an jasha ce mata baka san kwalabe ba ne su ka tausasa musu mana kai bi sannu sannu to shine rifqan bil qawari kaga ai irfaq rifqan irfaq rifqan ko ko urfuq rifqan shine al-masdar al-jayb an fi'lihi sai musulmi ce rifqan bil qawari ya andasha to shine nan sai ce fa rifqan bi maqtu'il wata'il hanyoyin saduwa da kai gabaki ɗaya sun yanke mini so da Allah ka tausasa mini ka yi mini mu'amala ta tausayi to nan mun samu min mun samu musalahi kwara ɗaya shine al-maqtu wa mali wa ma bi tabi'inhu wal maqtu ko ke ce ko al-maqtu kenan al-maqtu a can baya in ba ku manta ba mun samu munqati' a ina muka fitar da munqati a baiti na nawa hmm kawo baitin أقضي زماني فيك متصلا عسى ومنقطعا عما به أتوصل أجو منقطعا عما به أتوصل تنسي يزود شيمين sai ya ce mana farifkan bi maqtu'il wasa'ili maqtu' kai sai sai faɗe shi da sunan shi shi ba al maqtu'u al maqtu'u qawlu tabi'i maganar tabi'i ma udifa ila tabi'i maganar tabi'i ita ce ake ce mata maqtu'i idan tabi'i ya magana bai ce sahabi ya ce ba bai daga ya ce manzo Allah sama ya ce ba to sunan maganar sa al maqtu'a asali ne shi ma shi malamai suna ce mishi asa asa akwai waɗanda suka ce hadda ma duna tabi'i kaman tabi'u tabi'i magana sa suna ce mata al-maqtu'a al kenan idan tabi'i yayi magana ya tashi ce yayi ijtihadin sa ya faɗi fahimtar sa game da wani abu na addini sunan wannan magana al-maqtu' idan ya daga ya ce sahabi ya faɗa ta tashi daga maqtu ta zama mai mawqufun idan ya daga ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zama marfu'i in sanadinsa bai samu damuwa ba sunansa ne sunansa ne idan kuma ya samu damuwa sunansa ne kawai ya yanke sunan shi mursai ya ce manzo Allah sama ya faɗi ko wa mursalun ma tabi'iyun raf'a ko shi can da albaiku ne ce me wa mursalun min sahabi yusaqat amma ne wa mursalun ma tabi'iyun rafa'a hadisin da tabi ya ce manzo Allah sama ya ce ne to kun ga alaƙokin su to maqtu'i kenan a ina ne ake tsammanin a waɗanda irin misalan littafai ne ake samun maganganun tabi'ai su ne littafan da muka ambata su a lokacin da muke batu akan mawqufi al-musannaf na al-imam Abdurrazzaq ibn Humam ibn Humam al-Yamani as-San'ani as-San'ani Abdurrazzaq ibn Humam al-Yamani eh, as-San'ani as-San'ani al-Yamani as-San'ani al-Yamani as-San'ani sannan sai al-musannaf na ibnu abi shayba sannan sai tafsirin ibnu jarir na tabari jami'ul bayan an tawili ayil qur'an sannan sai littafin tafsir ibnu abi hatim abdurrahman ibnu muhammad ibnu idris waɗannan littafan ana akwai maganganun tabi'ai birjik a cikinsu maganganun tabi'ai haka littafin al-imam ibnu abi duniya Imam Ibn Abi Dunya rahmatullahi alai wani malami ne da aka yi a karni na uku shi ma babban malami ne wanda ya kasance a zamanin sa Imam Al-Bukhari yake saboda yana da littafai na wa'azi yawa malami ne ne ya yi rubuce-rubuce da yawa to maganganinsa akwai littafansa akwai maganganun tabi'ai da yawa sannan waɗanda suka fi yawa kuma su ne maganganun maduna tabi'in wanda ba su kai tabi'ai ba atba'u tabi'i za ka samu maganganun su ga sunan da yawa cikin littafan shi kuma littafai ne waɗanda suke masu fa'ida matuƙa an tattara mausu'arsa a tattara mausu'a kamar yadda ake faɗa mausu'a a tattara ilmoman mutum a wuri ɗaya an tattara su a mujalladai to su ne wannan saboda ka shine maqtu'i kamar yadda muka sha faɗa ba muna usulul fiqh bane saboda haka ba za mu tattauna akan hujjiyar su ba ana fadi dai duk magana da tabi'i ya fada to sunanta maqtu'a magana da sahabi yayi sunanta mawquf maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta marfu'a to shine wannan فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزله فلا زلت في عز baka gushe ba har yanzu ya kai masoyi na fi izzin kana cikin wata kana cikin wata daukaka jami'i wacce ta kasance bai ture makanta dukkan wani cin mutunci da za a mata shine almaniya ba wanda yake taba wannan daukakar taka wa rif'atin sannan kuma kana da wani irin matsayi madaukaci wala zilta ta'lu bitajanni sannan baka gushe ba kana ƙara daukaka bitajanni a wajen samun ci gaba fa anzilu ni kuma sai in ta yin kasa ta'alu littajanni fa anzilu kai kana samun ɗaukaka a cikin soyayyar da nake maka fa anzilu ni kuma ina ƙasƙanta. ina yin kasa kai kana sama a nan akwai musalahai guda biyu su ne alhadithul ali da alhadithul najim alhadithul ali وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكل ما قلت رجاله على ده حديث دي كسن شيء سند سديد صهو تو على سنن سما دوكي سنن سعل عالي هي وضده ذاك الذي قد نزل شو كما وان دي كسن شيء يوع اي كثرت رجاله تو شو كما شيني نازل شيني الحديث النازل wannan mabhasi ne na isnadi tsalla kuma ado ne ga isnadi kuma fa'idar sa ita ce hadisin da ya kasance tsallat rijaluhu to kuskure ya fi nisa da shi tsakanin mai riwaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku tsakanin sahibul kitab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafi uku misali al-imam mutum uku afwan al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi yana da abin da ake ci musu sudatiyat su ne ƙarshen hadisai masu tsawo a cikin sahihul bukhari Sudasiyat tsakanin al-imam al-bukhari da manzo Allah sama mutum uku mutum shida me biye masa khumasiyat me biye masa rubaiyat me biye masa sulasiyat waɗannan su ne hadisai guda ashirin guda ashirin ne su a cikin sahihul bukhari su ne sulasiyat al-imam suyuti rahmatullahi علينا سوى قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا تغداد وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه وسطا يشي قد خصت الأمة بالإسناد أن كيف على الأمة أن نجسم الإسناد أمة الإسلام أمة الإسناد الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء صموا لنا رجالكم sanad musulmi addinin mu na isnadi komai har waka har waka riwaya ta aka muna da ruwatu shi'ar ba abin da yake addinin mu amana muna da ruwatu shi'ar wanda suka shahara irin su al-mubarrad irin su al-imam al-asma'i da makamantansu waɗannan ishtaharu fi riwayat shi'ar da isnadi da isnadi za su kama waka wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani irin su al-imam ibn qutaybah daga baya da suka zo al-imam abin al-qasim ibn sallam abu ina ne daga cikin su shi'r yana da littafin sa da ya rubuta akan wannan bukatu shu'ara al-imam ibn qutaybah ad-dinwari yana da ash-shi'r wa shu'ara in zai kawo maka waka sai ya kawo sanadinta ya ji daga wane shi kuma wane ya ji daga wane kaga a tawfiqul ilmi al-amana al-ilmiyya shine sai ya ce wa talabul isnadi wa talabul uluwi sunnatu ka tashi ka nemi hadisi ali sunna magabata suna haka idan yanzu ka sama hadisi tsakaninka da manzo Allah sama akwai mutum bakwai to sai kuma ka tashi ka ji labarin cewa ai akwai wanda in ka karba a wajen shi to shi kuma tsakanin shi da manzon sama mutum biyu ne to kuma kai in kai ruwaya a wajen tsakanin ka da manzon sama mutum nawa mutum uku to sai mutum ya je ya nemo shine sai yake cewa wa man yufaddili wa man yufaddili nuzula anhu ma fa duk wanda ya ce nazil ya fi ali ya ce bai bai tunani ba ali ya fi nazil ai ha asun ba ala nazala ha ka gani to shine wannan to amma al-imamu silafi al-imamu silafi dai daga cikin malaman karni na shida yana faɗa yana wata magana yana cewa abinda ake nema idan ya kasance isnadin isnadin ka ya kasance nazili ne amma kuma shahararrun malamai ne a ciki to ya fi ka sami isnadi ali. da malaman da su kuma ba shahararru ba ne ka samu hadisin da akwai al-Imam malik a ciki misali akwai al-Imam shafi'i akwai al-Imam ahmad ibn hanbal a ciki ya fi ka je ka samu isnadin wasu malamai waɗanda ba su ba a san su ba sosai sai kai bincike a su sosai to da al-Imam silafi a wajen wajensa gara hadisi nazili idan ya kasance rijaluhu mashhurun bil amanati والثقة والعدالة والإتقان والضبط to ya fi fiye da a ce mai a samu sanadi wanda ya zama ali kallat rijaluhu amma rijalun ghayru mashhuri ba a san su ba kun ga magana shi akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki to ali ya kasu gida biyu sai manya manyan ali kenan wasu kuma sun ce ya kasu gida ma biyar ne daga cikin kashe-kashen akwai al'ulu al'ubu bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin ali ya zama tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba yawa ba mutane ba su da yawa sannan akwai alqubu min imamin ya kasance in za ka yi ruwaya tsakaninka da wani babban imami daga cin a'immatul hadith ba mutane da yawa amma a ce tana da sanadi tsakanin mutum da al'imamul bukhari bai wuce mutum uku ba kaga al'imamul bukhari babban imami ko kuma a yi gaba kamar a ce ne kamar a ce al'imam ibn uyayna ko a yi gaba kamar a ce al'imam ibn shihab ko al'imam urwa ko al'imam sa'id da makamantansu sannan kuma akwai alƙurbu kitabin hadifiyin mashhurin ya zama tsakaninka da wani littafi na hadisi kamar yanzu misali nan a ce mu sai a ce muna da riwaya da muka yi a sahihul bukhari sai ya zama tsakaninmu da al'imamul bukhari misali a ce muna da mutanen da ba su wuce kaza ba kamar misali a ce kana da hadisin da bai wuce mutum goma sha biyu daga gare ka zuwa sahihul bukhari mutum goma sha biyu zai yi ko ba zai yi ba malamin ka ya ji shi kuma daga malamin shi kuma ya ji daga malamin shi har kai wajen kushmi hane rawi sahih al-bukhari ko kuma a ce irin su karima ko irin su farabari yusuf al-farabari yusuf ibn abdullah al-farabari duk wannan ruwat ne na sahih al-bukhari kusa da al-imam al-bukhari to sai a ce tsakanin mutum yau da yake rayuwa a karni na goma sha biyar al-imam al-bukhari ya rasu a karni na uku a ce ya samu sanadi mutum goma sha biyu hadisi ne ali ya samu ali li'anna sanadahu sanadar min sahibi al-kitab ay al bukhari mun gane to ali ce akwai wasu mabahisin da suke da alaka da sahihu da da da da uluwi da yawa a cikin a babu amma dai mu basu bari mu buga misali kwara ɗaya na hadisi ali من ثلاثيات الإمام البخاري الإمام البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن عدي عبيد عن سلمة سلمة بن العكوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوع مقعده من النار فكان الإمام البخاري ده من ظل سمتين نوع makki ibn ibrahim cewa sai yazid ibn abi ubaid shi kuma yazid ibn abi ubaid yayi riwaya daga salmat ibn al-aswai shi kuma salma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salma shi kuma yace sami'tu rasulullahi sama yaqulu kaga al bukhari hadisai ne guda ashirin duk a cikin sahih bukhari su ne dangin sa haka su ashirin ne kakaf kuma mafi yawanci wanda al-Imam al-Bukhari ya fi samun wannan a wajensa kusan hadisai sun kai kusan ina jin goma sha goma sha shida ko goma sha biyar dukkaninsa daga malaminsa Makki ibn Ibrahim Makki ibn Ibrahim ya rayu da ya rayu da tabi'ai sun da shi tabi'u tabi'in ya rayu da tabi'ai tabi'ai waɗanda suke almajiran almajiran sahabbai to al-imam al-bukhari Allah ya azurta shi duk a cikin ashabu ashabul kutub sitta al-imam al-bukhari kai Allah ya bashi wannan falala yi riwaya wajen wa yi riwaya wajen makki ibn ibrahim amma duk sauran su al-imam muslim su al-imam abu dawud al-imam tirmidhi su akwai wani tsakanin su da makki ibn ibrahim almajirin makki shine malamin su <laughs> amma shi al-imam al-bukhari riwaya a wajen sa makki ibn ibrahim shine malamin al-Imam al-Bukhari kaga sulasiyat din sa kenan so da hadisin da yafi zama a'la cikin sahih al-Bukhari min haythu min haythu qillatu al-isnad shine wannan sune waɗannan hadisan guda 20 akwai wani malami da ya musu aiki yasa al-fara'id al-marwiyat fi fawaid al-sulasiyat sharh sulasiyat al-Imam al-Bukhari تعريف القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي المري المري يا غفي شكرا تا بقوي بقوي بقوي نو كينا بقوي بقوي بقوي رشي ما سونين شيء أقوي وني يني إغل لمبوبن بقو خفصوكو بقوي بقوي بقوي دري بقوي دا سبعين دا بقوي شكرا دا شي المري الحضرمي المري يا غسكي التافي قيم جدا جدا mun gane to shine nan ali kenan kai tsaye ba sai mun yi magana kan nazili ba ko kishiyar sai ce kishiyar shi shine kishiyar ali dan akwai ali to kishiyar sa nazil kenan nazil kuma kishiyar sa ali mun gane ya to yanzu mun samu ali da nazil shi kenan musalahat kan kari ko ba su kare ba التسليم وري بصعدى والرباب وزينبا وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل سئلا مي تنبيه وايكي نفي وري بصعدى yace ina ta ina ta yin jirwaye mai kaman wanka a duk bayanin da zan yi a game da san da nake maka in na tashi sai in yi tauriya tauriya shine uwarri warri min at mun yi bayanin ta a baya at-tawriya al-mu'amma al-uhjiyya al al al duk ma da da suka matsa suka ce sai sun bambanta tsakanin su eh, sun kawo amma dai bambantawa ce wacce bata bambanta ba so daga su ne Shi ne mutum yi magana da bilafzi muhtamilin li ne. Karibun. ظاهر غير المعاد وبعيد خفي هو المعاد kayi magana da lafazi mai daukar ma'anoni biyu akwai ma'ana ta fili kai ba ita kake nufi ba akwai boyayyar ma'ana wadda bata cika zuwa a kwakwale ba ita kuma ita kake nufi wanda mun yi wannan mutum a baya ko to shine sai yanzu ya faɗi ya ce maka duk baitotan nan da ya tauriya ne dukka tauriya ne da ji su ka su waye su alu ta'alu wa fa'anzilu su suwaye su waye su waye su waye duka gabaki da tauriya ce yake yana nufin lafuzan hadisi ne amma sai amfani da su a matsayin mai lafuzan soyayya waye nake tauriya da shi da su'uda in na tashi zan yi bayani sai in yi mai sai in yi bayani akan su'uda sai in faɗi su'uda mace amma kai nake nufi masoyina su'uda mace ce sunan mace ce su'uda كو إيه. ولو قبل ما مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التمدد ولكن بقت قبلي فحي جالي البكع بكاها فقلت فضل للمتقدم هذا بسعدى هذا سعدى كينا أما ذا تتابع فأسعدى با أما أكائد واقع سويا واكيما مواه ما تأكي مواه to shine yace ina tauriya ina jiwaye mai kamar wanka sai in faɗi su'uda warrababi arrabab shi ma sunan ne na mace sunan larabawa ne kaka zo ka tambaye ni wa zainaba kaga su zainab dai mashhura ismu mashhuko eh رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا هو فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب wai ya ce wai ya ga wasu mazaje suna dukan matansu abin ban mamaki wai namiji ya dau ya sa hannun shi ya duki mace ya ce ina ai ranar da na daga hannu zan duki zainab zainabu kawai sai hannu na shanye na zama da shanyen ya hannu shine sai ce to in ka sani ba وزينب شمس أي زينب إتتشي والنساء كواكب صورا ما تبت وارين إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب إن تزو إن إن إن تو إن رانا هل ترى كوكبا آه. وأنت الذي تعنى أما لا خينك نفي نكي sunayen matan nan da nake أمفاني دسو حاجة لما تورية ma tauriya <laughs> yace yace yace wa antal mu'ammalu amma kai nake fata kai nake nufi kai nake nufi kai nake fatan ka yadda da ni ka ne ko min soyayya saboda haka fa khuz awwalan min akhirin thumma awwalan min an-nisf minhu fa huwa fihi mukammal hmm yace fa khuz awwalan karki na farko min akhiri a nisful baiti na karshe sun awwalan sannan ka ɗauko kalmar farko a baitin ƙarshe minan nisfi minhu na rabinsa fa huwa fihi mukammalu da shine sunan zai cika ya sunan ibn far hakumanta manta sunansa aka ce eh eh Ahmad to to wanda yake mawaka sunansa ne bari ku ji sunan shi ya ce fa khudh awwalan حريكي نفرقو من آخر نصف البيت نفرشي ثم أولا من النصف سننك أقو كلمر فرقو آه، رب بيتي نكرشي فهو فيه مكمل دشين سونان كذيش كذا نكي تواكا سونان ميواكا أبر إذا أقسمت عني بحبه أهيم وقلبي بالصدافة مشعل أبر إبرة إذا أقسمت عني أبر إذا أقسمت عني بحبه أهيم أبر تبت ما تبت الدشي وأبر rantsuwa ta ba za ta إذا ƙasa anni bi hubbihi cewa saboda san da nake masa ahimu na rikice wa qalbi bi sababati mush'alu sannan kuma zuciyata saboda tsananin san da nake masa mush'alu sai ta farfasa yake da wuta eh mush'al eh yana konuwa da wuta sunan wanda yake mawaka sunan shi wa kenan Ibrahim abarru ibra ahimu Ibrahim to sunan shi kenan wanda yake mawaka duk kusan malaman da suka yi masharhi sai malaman da suka yi sharhin littafin su basu basu gane waye Ibrahim din ba amma dai wani ne da shi al-Imam Ibn Farh al-Ishbili Ahmad ibn Farh al-Ishbili rahmatullahi alayhi ya so shi soyayya ta Allah to shine masa wannan yayi waɗannan baitota to sunansa Ibrahim eh, so da kai ya bayyana komai ke <laughs> to ne rage so da shi lafazin as-sababa sababa shi ma suna ne daga cikin asma'ul mahabba daga cikin sunayen soyayya akwai sababa eh, shi yasa ake ce ma masoyi sabbun ai a can ya faɗa ko ko ba ya faɗi sabbun ba eh. azizun bikum sabbun أمامي ذليل بعزكم مصب بجا صبابته أي أولنا بيت أن نجاومكم ولو قبل مبكاها بقيت صبابة بصعدا شفيت النفس قبل التندم هذا صبابة صبابة أي حب وشيني والنعم so daga waɗannan su ne cikowar ta guda ashirin da al'imamun ishbili rahmatullahi alai ya tattara mana waɗannan musalahat duka musalahat guda nawa kuka sama duka na'am ɗaya bayan da wani ya ce ashirin da ɗaya ikhtalafa ulama'u ashirin da tara kai wani ya ce talatin da ɗaya kai kuma ka ce nawa talatin ka cire daya to salatatu aqwal hal hunaka qawlun rabi'un hmm yattasi'u al-khilaf ko to kai me yasa ka ce 29 wani ya rage daya da ce 28 eh 28 <laughs> arba'atu aqwal ikhtalafa al-ulama to kai naka guda nawa kace so lissafa a ba lissafin ba kana da shi bane kai ware ya ce akwai sahih ko rika kirgawa hmm, hmm. Thank you. مدلس هو زن تدليس تشي مدلس الحديث المدلس أي ده سبوفن أكي فدنس مدلس نعم مدبج إيه، مدبج آه، مدبج مدبج متفق hmm. to su ɗaya ne ko biyu wanne muka rinjayar muttafiqun muftariqun muka ce kowa mu ma kasa to kuna kirga mishi muje مؤتلف مختلف موضوع مبهم الاعتبار الاعتبار نعم عزيز غريب مقطوع دي مقطوع فيني نعم. العالم nawa cutar ya samu a lissafin shi ina wasu alfas guda hudu da muka ambace su su kuma daban muka ce riba kafa ce dame dame a baiki na nawa baiki na uku mana dame dame ne akwai as-sama'u daga nan sai me al-mushafaha daga al-mushafaha sai me eh daga alif sai me to to su ne waɗannan musalahan da mala ya fitar da su akwai wasu waɗanda kai tsaye za a iya ƙara su kuma za a iya kin ƙara su a ciki mun kalli baiti na shida wa azlu azuli munkarun la asighuhu وزور وتدليس يرد أقول بحثين الرد ما بحث الرد ده حديث دبي إن كان ببي زما حسن بتوصونا سمردود أمتنيكو يعني مردود أما تنبي أفضل ضعيفي شيء ضعيفي ني أكي سبا تاشا مردود آه. والله أعلم عارشي جي نافع للتاب الإمام ابن ماقولة نشي الكمال الإكمال الإكمال شيني جاران فرق الإكمال الإكمال سنة للتاب شكاكي الإكمال في رفع الاغتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب سنة للتاب الناس كده الإكمال في رفع الاغتياب عن المختلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لابن ماقولة ابن ماقولة سنة علي بن حبة الله علي بن هبة الله ناتي ما لمين نقرني بير نقرني يا رب الشكرة تدري حدود تمانين دشدا دري حدود تمانين دشدا شكرة ديرة سكينة ابن ماقولة التابن زينا karantar da mu yadda za mu tantance sunayen malamai idan ya zama akwai itilafi da ikhtilafi a cikin su ittafaqa khatan amani wa ikhtalafa lafz to shi abin da yake bambance maka kenan humaydu da Hamidu mun gane sannan sai littafin ibnu Tahir al-Maqdisi da littafin na ce mishi al-mawdu'at kawai tazkiratul mawdu'at kai ya haɗe da littafin al-imam ibn al-jawzi ibn al-jawzi littafin sunan shi al-mawdu'at amma na ibn tahir al-maqdisi shi kuma sunansa ne tazkiratul mawdu'at tazkiratu al-mawdu'at littafai ne masu kyau matukan gaske da suke bayani akan hadisai na ƙarya Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ikhlasi Allah ya ƙara mana fahimta abinda muka karanta daidai a cikin wannan kasida Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikinsa ya ba mu ikon cin sa ya ba mu ikon aiwatar da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ji kanmu wannan ƙarshen wannan kasida kenan mun yi alƙawari kowa zai haddace ta jinga ce amma har yanzu ina ganin wasu ba ta haddace ba an zan ce baiti na kaza ce ga wani na haka yana da in ka haddace ba shi kenan na ga malayin su ya muku jallodin ya sa muku wata murya ta wani ta wani mawaki ta wani wanda ya rera ta kaga ta maka ka dauka sai ka rika bi domin ya taimaka maka wajen muraja'a eh, Allah shi taimaka sallallahu wa wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in